daga nan birnin Washington da ke gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku akan mitoci 60, da kuma 16. A birnin yamai da ke jamhuriyar nigeria za ku iya sauraron tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alfa Radio da ke kuma si baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voa Hausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi inda za ku ji cewa an kammala taron ƙasa da ƙasa na yini biyu akan koyarwa da fahimta harkokin addini da siyasa na marigayi Dr. Hassan Atturabi. To kowanne guziri mahalatta taron suka tafi da shi gida? Na farko na koyi muhimmancin zaman lafiya cewa duk wani shugaba wajibi ya ɗora zaman lafiya da haɗin kai kada a damu da ƙungiyoyi na addinai dole a haɗu da su da ɗariƙu duka a zauna a zauna lafiya. Muna kuma tafa da maimacin shirin ciki da gaskiya wanda Sarfila Hashin Gumel zai gabatar da kuma sharhin jaridun ƙasar Kamaru da ma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana. Muhammadu Lalo ke jagorantar shirin tare da Baba Yakubu Makere wanda yanzu zai karanto mana labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karatu Baba Yakubu Makere. Ƙungiyar tarayyar Turai tana shirin fara taron kole a gobe Alhamis a birnin Brussels game da yadda saɓani tsakanin kasashen akan manufofinta na bakin haure ke barazanar wargaza kungiyar. sabanin ya kara muni ne a jiya talata yayin da jirgin ruwan dakon kaya da ya ceto sama da mutane 100 daga tekun libya ya samu izinin tsayawa a tashar jirgin ruwa na sicily a puzzalo bayan ya kwashe kwanaki hudu a gabar tekun italiya wacce tun da farko ta hana jirgin sauke bakin haurin aurin magajin garin ya ce shi dan kansa ya nemi taimakon gwamnatin italiya kai tsaye cijewar da italiya ta yi yana barazanar haddasa rarrabuwa tsakanin kasashen turai a cewar wani mai fashin baki heather grabe darakta a cibiyar nazarin manufofin tarayyar turai yau laraba ne kuma majalisar wakilai amurka ta shirya kada kuri'a a kan matakan barin iyalai tare bayan an kama su akan iyakar amurka da mexico suna kokarin shiga kasar taɓa rauniyar hanya amma kuma har yanzu babu tabbas a kai 'yan jam'iyyar republican masu rinjayi a majalisar sun kasa cimma matsaya amma kuma sun yi watsi da yunkurin yi wa dokokin bakin haurin amurka gyaran fuska sai dai masu rinjayen suna kokarin tabbatar da shawarar da shugaba donald trump ya yanke a makon da ya gabata na kawo ƙarshen shirin raba bakin hauren da 'ya'yansu yayin da suke jira a yi musu shari'a akan bukatar da suke nema na mafakar siyasa. Ƙungiyar kare haƙƙin bal'adama ta ƙasa da ƙasa ta Amnesty ta ce ta tattara muhimman shaidu da ke tabbatar da jami'an Myanmar goma sha uku ciki har da wani babban kwamandan sojoji na kasar sun aikata laifukan cin zarafin bal'adama a lokacin da suke kai hari a kan musulmin Rohingya a cikin watan Agusta. An gano babban kwamandan ma'aikatar tsaron ƙasar Janar Min Aung Hlaing da wasu manyan jami'an soja guda takwas da ma wani kurtin soja da wasu 'yan sanda na tsaro kan iyaka su uku a cikin rahoton kungiyar amnesty mai shafi 200 kada a yi kuskure a ce babu wani laifin da aka aikata na take haƙƙin bil'adama saboda muna batu ne na laifuka kamar fyaɗe da kisa da azabtarwa da hana abinci da binne na kiyoyi da kuma ƙona ƙauyuka da dama in je daraktan kai agaji a lokacin bala'i ta amnesty tirana hassan yayin da take kaddamar da rahoto a shekaran jiya litinin ta ce waɗannan manyan laifuka ne da za su kai ƙara gaban kotu manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc wata tawagar manyan jami'ai daga eritrea ta isa makwabciyarta habasha domin fara wata tattaunawa mai cike da tarihi akan kawo ƙarshen ɗaya daga cikin yaƙi mafi daɗewa a nahiyar afirka tawagar ta eritrea ta isa birnin addis ababa ne a jiya talata a makon da ya gabata ne shugaban eritrea azias afwerki ya yi alkawarin aikewa da tawagar a lokacin da ƙasarsa take bukin tuna mazan jiya a babban birnin ƙasar asmara alkawarin na shugaban afwerki wani martani na alkawari da firaministan habasha abi ahmed ya yi a farkon wannan wata yana mai cewa zai mutunta ka'idodin yarjejeniyar da aka kulla a shekarar 2000 domin kawo ƙarshen yakin shekaru biyu a kan iyakokin ƙasar guda biyu habasha ta daɗe ba ta amince da ka'idodin yarjejeniyar ba wace ta hada da janyewar habasha daga garin badme da ke kan iyaka eritrea tsohon lardi a cikin habasha ya balle ne a shekarar 1993 an ayyana kasar india a matsayin wuri mafi haɗari ga rayuwar mata a duniya a wani bincike da masana akan batutuwan da suka danganci mata suka gudanar bincike da gidauniyar thomas reuters ya fitar da sakamakonsa a jiya talata ya tambayi masana biyar da hamsin a kasashe mambobin majalisar ɗinkin duniya da yawansu ya kai da 193 a kan wani wuri akan wani wuri ne ya fike da hadari ga rayuwar mace akan kiwon lafiyarta da tattalin arziki da muggan al'adu da cin zarafi da keta take su da kuma safaran mata kasashe da suke biye da indiya wurin cutar da mata su ne afghanistan da kuma siriya da yake ɗaiɗaita sai kuma somaliya ta hudu yayin da saudi arabia take a matsayi na biyar kasashen da suke bi musu kuwa sun hada ne da pakistan da demokaradiyyar jamhuriyar congo da yamal da kuma nigeria sai kuma amurka wacce take na goma amurka ce wata kasar da take turai wadda take cikin kasashe da suke cin zarafin mata baba yakubu makiyar kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc To a jihar Kano Najeriya an kammala taron ƙasa da ƙasa na yini biyu akan koyarwa da fahimtar harkokin addini da siyasa na marigayi Dr. Hassan Atturabi wanda a shekarun baya-bayan nan ya jagoranci kawo sauyi kan lamuran addini da siyasa a ƙasar Sudan da sauran sassan duniya. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kuri. bayan nazari da muhawara akan makaloli tara da shehunan malamai daga jami'o'i da cibiyoyin binciken harkokin ilimi mai zurfi na ciki da wajen Najeriya malata taron sun cimma kuduri da dama waɗanda ke kunshe cikin takardar bayan taro da aka fitar a zauren taro na tsangayar nazarin aikin lauya ta jami'ar bayar kano dr kabiru haruna isa shine ya karanta bayanin bayan taron shawara ta farko shine ci gaba da shirya irin wannan tarurrukan saboda masana su zo su zauna su tattauna su kalli matsalolin al'umma su kawo ainihin mafita sannan kuma an ba da shawarwari akan cewa harkar karatun ilimin mata ya kamata a bashi mahimmanci abubuwan da suka shafi harkar iyali da matsalolin da yake damun su ya kamata su ma a kalle su da idan basira a gaya za a yi a magance waɗannan matsalolin sannan kuma an ba da shawarwari akan yadda za a warware matsalolin bara a cikin mu da kuma matsaloli na dangantaka tsakanin addinai wanda muke kira interface dialogue ɗalibai da malamai da sauran manazarta ne suka halarci taron har ma suka bayyana gamsuwa kan abubuwan da suka ji. sunana aliyu muhammad usman taron ya zaburar da ni sosai da sosai kara sanin wane ne alhassan turabi da kuma irin nazari da yake da shi game da musulunci da kuma bangaren abin da ya shafi siyasa sunana ahmad rashid makarfi kuma na zo taron ne domin na jima ina da tunani akan gudunmawar da shi marigayi shek dr hassan turabi ya bayar ga addinin musulunci da kuma duniya baki daya na farko na koyi muhimmancin zaman lafiya cewar duk wani shugaba wajibi ya ɗora zaman lafiya da haɗin kai kada a damu da ƙungiyoyi na addinai dole a haɗu da su da ɗariƙu duka a zauna a zauna lafiya. sunana ibrahim gongozo gaskiya na koyi abubuwa da yawa daga cikin gwagwarmayar rayuwarsa da watan irin iliminsa da sauransu da farko dai ya zarbar da ni a matsayina na wato mai nazari akan yadda zan fuskanci rayuwa da yadda zan wato za a kokari a ga an haɗa kan musulmi baki ɗaya duka duk da bambancin aƙidu ko kuma bambancin fahimta Dr. Umaima Hassan Alturabi na daga cikin 'ya'ya shida da marigayi Sheikh Hassan Alturabi ya haifa a lokacin rayuwarsa. في الحقيقة إنه شعور عظيم لا يوصف يعني gaske da musamman wannan taro da aka yi na mahaifina farin ciki ne wanda bazai zai iya misaltuwa ba musamman yan uwanmu yan Najeriya wanda suka cewa mahaifina da tunaninsa da abubuwan da yake magana a kansa musamman na sabunta ita kanta al'ada ta ainihin musulmi da kuma addinin musulunci ma wani abu ne wanda ba zai ba gaskiya saboda haka wannan ina fata a ce wannan ya zamance abu ne wanda zai kara dorewa alaka a tsakanin Najeriya da kuma 'yar uwarta Sudan. Dr. Amina Abdullahi Na'ibi kenan ta Jami'ar Bayar Kano dauke da fassarar lafazan Dr. Umaima Hassan Alturabi a yi hira da muryar Amurka. A ƙarshe dai waɗanda suka shirya wannan taro sun sha alwashin mika abubuwan da aka cimma ga hukumomi da sauran masu ruwa da tsaki domin ɗabbakawa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. kuma da yanzu karfe ukun dare ne da minti shaɗe a nan washington dc mu ci gaba da shakatawa da wannan waka. إلا تلعب واحذر tumar a gaida waɗannan mawaƙa yanzu ga shirin ciki da gaskiya. Jama'a salamu alaikum. A wannan makon shirin ciki da gaskiya zai fara duba halin da ake ciki ne dangane da ƙaddamar da ke wakana. a kan filayen noma ko gonaki tsakanin gwamnatin jihar jigawa da al'ummominta na yankunan ƙananan hukumomin gagarawa da silatan karkar da garki da kuma taura al'ummomin na zaune ne a garuruwa da ƙauyuka daban-daban na waɗannan ƙananan hukumomi guda hudu da muka ambata kuma noma shine babban abin da suka sanya a gaba domin rayuwa tun zamanin iyaye da kakanni tun kimanin shekaru uku da suka gabata ne jama'ar waɗannan yankuna ke zargin gwamnatin ta jihar jigawa da yunkurin karɓe gonakinsu masu faɗin murabba'in hekta dubu goma sha hudu kuma ta baiwa rukunin kamfanonin mistali e. wani hamshakin mai masana'antu ɗan ƙasar china domin ya kafa katafariyar masana'antar sarrafa rake a yankin ko da yake an tsara cewa kamfanin zai biya diya ga duk wanda wannan aiki zai shafi gonarsa to amma jama'ar na ci gaba da nuna rashin amincewarsu da wannan batu suna masu korafin cewa gwamnati dai na neman haɗa baki ne kawai da wannan kamfani ta yi musu karfa-karfa domin ta raba su da gonakin da suka gada tun iyaye da kakanni sai dai duk da haka gwamnati ta ce babu gudu ba ja da baya game da wannan aiki ko tsarin mallaka gonaki ga wannan kamfani domin a cewarta yin hakan alkhairi ne ga jama'a da kuma ita kanta gwamnatin. A yau za mu fara da sauraron ƙorafin kaɗan daga cikin mutanen da wannan lamari ya shafa. Suna Nasir Fil Hashin Kumal, ku biyo mu cikin shirin. Sunana Wada Bello Kore Sabuwa Fulani, gagara lokal gamma. Kamfani ta hannun gwamnati yake neman ya kwace filayenmu, kuma gwamnati take nuna mana mu tamfar ma ba mu da gado a wannan wuri ƙasa ta gwamnati ne to mu kuma muka tun a Allah shi ne ya halatta gado kuma shi ya raba gado mu muka gaji wannan eriyan shi gwamna yana amfani da constitution ne saboda haka mu kuma muna ga constitution ba zai zo ya kori abin da alkur'ani ya hukunta ba saboda haka muna nan muna jan daga gonaki haladdinmu ne ba za mu kuma sarwantar da su ba. Binnan lokal gamman hudu ya shafa. akwai lokal government din silisan karkar an kwashi nata bangare akwai lokal government din garki an kwashi nata taura local government ita ma akwai nata inda aka kwasa amma dukkansu kanmu a haɗe yake ni ne nake jagorancinsu to amma akwai bayanan da ke cewa ma kun ana ba ku diya an fara biyan diya eh, eh, wasu daga cikin ko kuma sun karba haka yake an fara ba da wasu kudade amma wanda suka karbi kudaden sun karbi kudin ne ta abubuwa wajen kusan kashi uku akwai waɗanda aka yi musu barazana cewa ko ka karba ko ma karka karba gwamnati za ta zo ta yi abin gara ma ka karba wasu zuciyarsu ta mutu su je su karba akwai waɗanda ake musu barazana ma'aikatan gwamnati ne sai a musu barazana cewa in ba su karba ba za a bakin aikinsu sannan akwai waɗanda ake zuwa a yi musu barazanar cewa ma za a tura wa ma fada mai martaba waɗannan kuɗaɗe in ma ba karɓa ba fada mai martaba za ta karɓi waɗannan kuɗaɗe waɗannan abin ne. a matsayin betel mali waɗannan shi ne dalilan da sa waɗannan mutane suka karɓi kuɗi ko in ce suke karɓa amma waɗanda suka dogara da Allah suka san waɗannan kuɗaɗen ko su karɓa ko ka su karɓa yanzu waɗanda suka karɓi wancan kuɗin a gurin waɗanda suke ba su karɓi kuɗin ba suke zuwa su yi ko kuma su nemi waɗannan abun bukata a gurin su su nasu babu waɗannan kuɗin babu kuma gurbin su saboda haka to mu yaushe ne za mu yi sha'awar waɗannan kuɗaɗen to amma an ce ai an ma fara killace wuraren da aka biya din ko a halin yanzu ba wai inda aka biya aka killace ba ana killace filaye waɗanda aka killace yanzu aka an killace an yanka guda guda uku dukkan su an killace su an sa tarifta ta murje wannan wurin akwai mutanen da yawa waɗanda basu su karbi kudaden su ba a cikin wannan wurin kuma mun sha ara da yanzu haka ana kawo ruwa za mu je mu haɗu a ciuka waɗannan wuraren ko da ana hama za ana hamata. domin ba su karbi kuɗi ba babu yadda za a gwamnati ta hana su shuka waɗannan guraren ba to a kuma shi kamfani ne ya killace wurin ko kuma gwamnati to za mu iya ɗaukan cewa kamfani ne ya killace tun da ma'aikatan kamfani ne ake kawowa suna suna aiki a wannan wajen domin inda gwamnati ne za mu ce eh ma'aikatan gwamnati za mu gani amma waɗannan ma'aikacin kamfani ne waɗanda kamfani ta ɗauka aiki su suke yin wannan aikin saboda haka sun killace waɗannan wurare fa ba kaɗan ba ba wajen ya kai kimanin a kashi uku gabar da gari kudu da gari kashi biyu akwai inda aka yi noman rake na gwaji wannan a killace ke dama wannan mun damu da shi ma bamu da dama daga cikin wani daji ne haka aka ɗauka aka yi wannan gudun hmm. to yanzu sun ci gogonakin bayan allah waɗanda ba su karɓi kuɗi ba suna sun killashe su suna murje musu gonaki kuma su kuma ba su da abin da suka dogara da shi sai Allah sai wannan wurare to ina na matsayar ku kenan waɗanda ku ba ku karba ba an karba ne da sunan ku misali ko kuma kamar yadda ka faɗa cewa an ci za a miƙa shi wa shi fadar mai martaba sarki kwarai abin da su gwamnati suka faɗa a gabana tun da mun zauna mun taɓa zama da asalin lauyoyin gwamnati a nan wani ofis ɗin lauyoyinmu nan suka faɗa mana cewa sun biya kimanin mutum dubu takwas da ɗaruruka saboda haka sun kusan kammala biya abinda ya rage musu tamfar kaɗan ne a cikin mutum dubu goma sha biyu saboda haka mun tantance wannan kofin ɗin sai muka ga ɗari bisa ɗari mutanen da ba su karɓi kuɗinsu ba ne suka rubuta sunayensu sun karɓi kuɗi saboda haka ni kaina da nake maka maganan mm. da nake maka maganan nan da nake jagorancin waɗannan mutanen na ga gona ta biyu waɗanda aka rubuta na karbi kuɗi waɗanda babu yanda babu shaidan da za su kawo inda na aka bani kuɗi ko aka ɗau foto na na karɓi kuɗi kuma ɗari bisa ɗari dukkan mu ɗan kwamitin ɗinmu yadda suka layin ɗinmu cewa mun karɓi kuɗi waɗanda wannan ƙarya suka yi mana mutane ɗaruruka ba su karɓi kuɗi ba kenan wasu ne suka wasu aka biya a madadin ku ko wasu ne suka karɓi kuɗin ku a madadin ku mu a abin da muka a abinda muka fassara gwamnati ta haɗa kai da wasu mutane waɗanda suke marasa imani sun haɗa kai suna fudda kuɗin gonakin mutane suna tantance gonakin mutane suna kashe waɗannan kuɗaɗe don shi ma yanzu muke shiri na za mu gabatar da su gaban emcc a ta bincike su domin waɗannan sun yi almundana sun tafka almundana waɗanda ba za mu iya gamsuwa da ita ba bayan diyan da suke biya ba ta kai diya ba kuma har suka zo suke sata gonakin mutane suka fidda kuɗin gonakin mutane suna kashewa saboda haka ba za mu iya ɗaukan wannan ba za mu ƙarar su gaban EMCC. Sunana Muhammadu Nura, ƙogiya uwar 'yan nema. Nan a ina muke a tsaye ne. a gonar Muhammadu Jafaru. Kamar na ga zobo kuma kamar an noma dawa da gero a wurin haka ne? Haka ne. Hmm. Haka ne mun shuka shi sosai. Bayan soban da wake da dawa muna harkar irin noman ranar nan muna shuka guna tana yi mana 'ya'ya muna sai da ita. Yaya batun nan yake nena maganar cewa kun ba da hayar gonakanku ko ga wani kamfani ne ko ya abin yake ne a gunku? Tsakani da Allah mu wannan aiki ban ma bukatarsa. Fin ƙarfinmu ake so a yi mu kuma mun da mun ba da goyon baya game da wannan aiki na mustalin. Saboda haka ban ma son wannan aiki. Me yasa ba so? Tsakani da Allah zalunci ne. Gonakan nan iyayen iyayenmu sun bar wa iyayenmu, kakanninmu sun zo sun noma, iyayenmu sun zo sun bar mana mu ma muna so zuwa gaba mu bar wa 'ya'yanmu saboda moruwar gaba To amma ba za ku ba za ku amfani komai ba ne idan shi aka zo aka fara wannan aiki kan kama? Tsakani da Allah wannan aikin in yakan kama tahin mu za a yi daga gurin nan. Ba mu da wata madogara. Mu kuma saboda haka ban ma buƙatar yin wannan aiki. E, a kan gwamnati zalunci take so ta kulla mana. Tunda in gaskiya ne, tunda shi shugaban abin nan gwamnan jihar Jigawa in gaskiyar al'amuran ci gaba ne ya ɗauka kai babura ai can ne garinsu ya kai mu ba ma bukata kasar gagarawa to yanzu ya za a kenan eh mu muna dogaro da ubangiji akan wannan harka ta aiki da suka tunkaro mu da himo ban ma kaunarsa ban ma ra'ayinsa a bar mu da gonar mu idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu ci gaba da sauraron korafe-korafen mutanen da wannan lamari ya shafa yanzu a mahmud ibrahim kwari nisar fili hashin gumal ke cewa mu kasance lafiya tamara yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridun ƙasar kamaru za mu fara shirin jaridun namu ne da jaridan kamuni yanfo an da babban labarin da yake nuna cewar shugaban kasar faransa emmanuel macron ya jinjina wa shugaban kasar jamhuriyar kamaru mustabiya kan yanda ya wa yan bangaren yan awaren ingilishin kasar ta jamhuriyar kamaru dokar ta ɓaci in ji jakadan kasan faransa mazauni a kasar ta jamhuriyar kamaru ya bayyana haka ne a yayin da ya kai wa ministan cikin gida na kasar ta kamaru a tanga ji ziyara a ofishinsa da ke birnin yawunde jaridar kamarun yanfo kuma tambaya ta yi komai ya sa gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru yanzu haka ta buƙaci a zauna a kan teburin shawara domin a sasanta da 'yan awarin ingilishin kasar ta jamhuriyar kamaru sai kuma jaridan the peace actual an ita ma ta yana mana cewar waɗansu manyan bankuna a kasar jamhuriyar kamaru wanda suke ba da lamuni ga 'yan kasuwar kasar ta kamaru sun ce yanzu dai sai fa miliyar shida ne na kasar ta kamaru suka yi batan dabo a hannun manyan 'yan kasuwan kasar sai kuma jaridar ecomaten anda ita ma ta hango da cewar kamfanin hamshakin dan kasuwan nan na kasar faransa vincent bolore zai rasa gurbin aikinsa da yake gudanar da hada-hadarsa a babban tashin jirgin ruwa na kasar ta kamaru da ke birnin cinikayya kasar duwala sai kuma jaridar emergence ana ita ma ta ce mazauna a bangaren 'yan awaren kasar jamhuriyar kamaru suna bukatan kasar amurka da majalisar ɗinkin duniya da sanya baki a kan irin yadda dakarun tsaron ƙasar ta jamhuriyar kamaru suke cin mutuncinsu a wannan bangaren nasu sai kuma jaridar la nouvelle an da ita ma ta bayyana mana cewar jakadan ƙasan amurka mazauni a ƙasar jamhuriyar kamaru ya yi wa manyan 'yan adawan kasar kamaru guda uku ta yin sefa miliyar uku domin su cimma burinsu wajen yakin neman zaɓe da za su gudanar a cikin wannan shekara na 2018 mahama Awal Garba muryar Amurka da ƙasar Kamaru. To sai kuma wasu daga cikin ra'ayin da kuka bar mana akan na'ura. Assalamu alaikum BOA mai magana Halirat kana gashuwa babban odita janar na kungiyar murya talaka na Najeriya. Ina jinjina wa 'yan wasan Najeriya duk da in nasara da suka yi kuma sun buga wasa mai kyau sa'a ce babu dama kuma wasa haka ya gada. Da fatan za su kara kokari a nan gaba. Assalamu alaikum. Sunana Basta Haruna Damba, Habaji Joga. da kungiyar muryar talaka a yau ina so in yi kira ga daukacin al'ummar najeriya musamman ma matasa cewa ya kamata mu sanya tabaro na hangen nesa da lokaci ne na tiranin 'yan siyasa ba sa tuno da mu sai a wannan lokaci za su zo su dinga yin amfani da mu ta hanyar social media suna yin amfani da mu ta hanyoyi daban-daban domin yin achieving na wasu manufofinsu assalamu alaikum gidan radio muryar amurka na gamba barau fatasku daga tsohuwar kasuwa a garin fatasku ina so na miƙa saƙo na na jaje da allah wadai da abin da ke faruwa a jihar filato wannan abu ya bata mana rai saboda ana neman a yi batanci a wannan gwamnati don allah don annabi a ɗauki kwararan matakai duk waɗanda suke da hannu a cikin wannan al'amari ya kamata a fito duniya ta gani a To yanzu kuma sai bitar wasu daga cikin labaran da kuka ji. Ƙungiyar tarayyar Turai tana shirin fara taron koli a gobe Alhamis a birnin Brussels game da yadda saɓani tsakanin ƙasashen akan manufofinta na bakin haure ke barazanar wargaza ƙungiyar. Yau laraba ne kuma Majalisar Wakilan Amurka ta shirya ƙada ƙuri'a akan matakan barin iyalai tare bayan an kama su akan iyakarar amurka da mexico suna kokarin shiga kasar ta barauniyar hanya amma kuma har yanzu babu tabbas a kai ƙungiyar kare haƙƙin bala'adama ta ƙasa da ƙasa ta amnesty ta ce ta tattara muhimman shaidu da ke tabbatar da jami'an myanmar goma sha uku ciki hadda wani babban kwamandan sojoji na ƙasar sun aikata laifin cin zarafin bil'adama a lokacin da suke kai hari akan musulmin rohingya a cikin watan agusta an gano babban kwamandan ma'aikatar tsaron ƙasar da ake kira janar min an hilan da wasu manyan jami'an sojoji guda takwas da ma kurtin soja da wasu 'yan sandan tsaro kan iyaka guda uku a cikin rahoton kungiyar amnesty mai shafi 200 wata tawagar manyan jami'ai daga kasar eritrea ta isa makwabciyarta habasha domin fara wata tattaunawa mai cike da tarihi akan kawo ƙarshen ɗaya daga cikin yaƙi mafi daɗewa a nahiyar afirka tawagar ta isa a eritrea ne a wato daga eritrea zuwa babban birnin habasha addis ababa a jiya talata an ayyada ƙasar india a matsayin wuri mafi haɗari ga rayuwar mata a duniya a wani bincike da masana akan batutuwa da suka danganci mata suka gudanar masu haro da aka muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi a daidai wannan lokaci amma da misalin karfe 4 agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato uku kina agogon ghana za ku ji wata tabagar abokan aikin mun allah da wasu sabbin rahotanni idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma labarai cikin hotuna da bidiyo za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu madadin shi baba yakubu makir da ya ta ne gabatarwa da kuma solomon abo sai injiniyar mu zainab abdulrahman muhammadu lalo ke cewa a huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc